بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya da ya haɗa fuskokinmu a wannan yini mai albarka a wannan gari mai albarka a wannan masallaci mai albarka a cikin wannan wata mai albarka ɗaya ga watan ramadan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama 1428 wanda kuma shine ya yi daidai da sha biyu ga watan satumba miladiya ta 2007 haɗuwa da aka saba yi duk shekara a irin wannan lokaci a wannan masallaci tare da ɗan Shek Ja'far Mahmud Adam Allah ya ji kansa da rahmarsa ya gafarta masa lalle koyaushe na tabbata masu zuwa karatu wannan guri suka halarci wannan guri musamman a irin wannan lokaci kwakwalwarsu ba za ta manta da hoton ɗan uwa shirya Ja'far Mahmud Adam abu ne wanda nake da yaƙini a kansa cewa ga galibi waɗanda suke zuwa wannan guri ko suka zo wannan guri a yau sun zo shi ne a dalilin karatuttuka da Sheikh Ja'far Mahmud Adam yake gabatarwa na Ramadan a tafsirin Alkur'ani a wannan gurin. abu ne wanda yake sananne a tarihin musulunci duk da cewa mukan iya mu manta a wani lokaci ko mu ta yi nisa amma sanannen abu ne wanda duk ya ɗora diddigensa ƙafafuwansa a kan wannan hanyar da muke kai to babu shakka ya sayarwa da allah maɗaukakin sarki rayuwarsa ne ko menene wanda ya mallaka ya zama sun yi ciniki da ubangiji ubangiji ya masa alkawarin aljanna saboda haka tarihin musulunci kai tarihin da'awa zuwa ga Allah da faɗar gaskiya tun kafuwar duniya har zuwa yau haka take cike da gwagwarmaya wasu su faɗi wasu su tashi wanda duk yake karanta ƙur'ani yake karanta sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake karanta tarihin musulunci yana da kyakkyawar masaniya da haka watakila mu baƙon abu ne a ƙasa irin wannan a tarihinta a ce ga wani malami wanda yake kira zuwa ga Allah yana faɗakarwa yana nusantarwa yana ƙoƙarin gyara al'ummarsa wataƙila a tarihin wannan ƙasa tamu ba a taɓa jin irin wannan ta faru ba sai ga ɗan uwan Ja'far Mahmud Adam amma a tarihin kafuwar musulunci wannan ya faru da dama kuma Allah ya labarta mana wannan a cikin littafinsa ya ce wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu na kafir." فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين annabawa da dama sun shiga gwagwarmaya an kashe da dama daga cikinsu an kashe malamai na Allah da dama wajen ɗaukar kalmar Allah amma wannan bai sa su sun yi rauni ba wannan bai sa su sun girgiza ba sun yi hakuri, sun yi juriya sun jajirce akan wannan tafiyar da suke yi Allah ya faɗi wannan don ya gaya wa al'umma cewa kada ta yi sassauci kada ta yi sakaci kada zuciyarta ta karaya don an waye gari babu gangan jikin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikinsu Allah bai rataya addininsa da gangar jikin wani ba shi ne ya saukar da addinin shi kuma ne yake ba wa addinin kariya ya ce wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakir annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce ba wani bane face manzo ne ɗaya ne daga cikin jerin gwanin manzanni da suka wuce ashe yanzu idan ya mutu au kutila ko aka kashe shi in qalabtum ala aqabikum sai duk ku juya da baya gwiwoyinku su yi sanyi su sace saboda babu annabi sallallahu alaihi wasallam a ku. to wanda ya juya ko ya yi sassauci ko ya yi sanyi to ya sani ba zai cuci Allah komai ba kuma Allah maɗaukakin sarki yana nan tare da masu gode masa masu haƙuri akan wannan tafiya kuma yana sakanka musu akan wannan idan tafiyar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da rabuwar shi da duniya ba ta sa addinin musulunci ya yi rauni ba bal ma ƙarfi ya ƙara yi faɗaɗa ya ƙara yi ya shiga wuraren da da bai shiga ba ƙasashen da suke tunƙaho suke takama suke ƙafafa a bayan ƙasa a lokacin rayuwarsa irin farisawa da rum ba a karya su ba sai bayan tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam addinin musulunci bai yi rauni da wannan ba ƙarfi ya ƙara yi girma ya ƙara yi faɗaɗa ya ƙara yi da dama mutane sun shigo musulunci ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to haka nan khalifofinsa sayyidina abubakar ya zo ya yi khalifancinsa ya tafi sayyidina umar wanda ya cika duniya ya baza rundunarsa ta musulunci ko ina da ina aka karya manya-manyan kasashen da suka fi kowa jin kansu wajen karfin soja da iya yaƙi da wadatar arziki ƙasar farisa da ru zamanin sai sayyidina umar aka karya ta aka zo aka kashe shi a masallaci wani arne ba majuse abu lu'lu'a ya kashe shi wannan bai sa musulunci ya yi rauni ba ko ya ja da baya bai sa musulmi guyoyinsu sun yi sanyi ba haka nan aka zo lokacin sayyidina usman shi ma ya baza rundunar musulmi ko ina da ina aka kafa musulunci aka dasa shi aka shigar da shi saƙonni na duniya daban-daban aka zo shi ma aka kashe shi a gidansa yana azumi wannan bai sa musulunci ya yi rauni ba sayidina ali shi ma haka ta faru gare shi haka aka yi ta tafiya a tarihin musulunci kuma waɗanda suke yi wa musulunci kwantan ɓauna suke ƙoƙarin su ga cewa sun bice hasken musulunci duk duk sanda suka yunƙuro da niyyar su ga sun karya musulunci to a lokacin kuma allah maɗaukakin sarki yakan ƙara zuzuta wusan musuluncin a zukatan samari sai ya zamana ba nasara suke ci ba kusan abin da suke yi ma ƙara ingiza musuluncin suke yi sanin kowa ne tun daga 11 september da irin yadda manyan ƙasashe na duniya ƙarƙashin jagorancin amerika aka saka duniyar musulunci a gaba ake ta yi ma musulmi lugudan wuta ake ta kisan su kamar kiyashi ake taka su yadda aka ga dama amma wannan bai sa musulunci ya yi rauni ba bai sa ya ja da baya ba zukatan musulmi ba su karaya ba kamar yadda muka ce a tarihin musulunci wannan ta faru da yawa akwai as-sultan ko al maudud ɗaya ne daga cikin manya-manyan kwamandoji na musulunci a lokacin da kiristoci a ƙasar sham suke ƙoƙarin su taka musulmi a lokacin da wani daga cikinsu ma har ya je ya kai mamaya ƙudus ya riƙe wani sashi mai girma na ƙudus kafin salahuddin ya taso a lokacin akwai daulatu saljukiya daula ce ta ahlus sunna wadda mutanen taki suka kafa ta wacce ta yi mulki ta dawo da musulunci haifarsa ta dawo da sunna karfinta bayan daula ta buwaihiyya daula ta 'yan shi'a ta yi ƙoƙarin ta ga ƙarshen musuluncin ta karya shi allah ya tayar da wannan daula a hannun mutanen taki suka tashi suka yaƙi waɗannan 'yan shi'a waɗanda suke mulki ƙarƙashin daular buwaihiyya suka murƙushe su a bagdad suka yi ƙarfi a wannan lokacin suka shiga ko ina suna kokarin sai sun tumbike abin abinda waccan shi'a suka dasa sun dasa sunna a gurin an samu wani babban kwamanda a cikinsu ana kiran shi maudud yana rike da wani sashi na iraki sashin da ake cewa mausil a yanzu ko a dacen ma sunansa kenan arewacin iraki musulmin da suke kudus suka nemi agajinsa akan ya zo ya tallafa musu domin ga wani arne nan ya zo ya kwace kasashensu ya kwace gidajensu ya dasa arnanci a cikin kudus ya kawo ɗauki tare da rundunarsa bayan an fafata ya baro kudus ya dawo cikin dimashq babban birnin ƙasar siriya yanzu ya yi sallar juma'a ya tashi ya yi nafila bayan sallar juma'a kenan sai ga wani mutum ya zo ya ce shi miskini ne mabukaci ne yana bukatar taimako shi ko wannan an san shi mutum ne adali mai ihsani mai kyautata wa talakawansa ga wani mabukaci ya matso kusansa yana bukatar taimako ya miƙa masa wata takarda ya karɓi takardar yana dubawa ashe wani mugu ne aka turo masa yana tsakiyar duba takardar ya ga bukatunsa shi kuma ya zaro wata narkekiyar wukarsa ya daba masa ya kashe shi mutumin da ya fito daga kasarsa ya bar jama'arsa ya bar al'ummarsa ya fito ya kawo musulmi ɗauki aka turo wani kuma wai shi wannan da rigar musulunci yake shige da ita ya sa rigar musulunci ya zo ya yi wannan aika-aika wanda har ta kai su kansu arna ɗin suka ga girman abu ashe haka za ta faru a cikin musulmi a ce an samu wanda ya kashe irin wannan shugaba irin wannan babba irin wannan mutum jagora wanda rayuwarsa gaba ɗaya ba da ita ga addinin musulunci arnan su kansu suke mamaki haka ta faru sai shi wannan kwamanda na arna da yake cikin kudus sai ya rubuto takarda zuwa ga magajin gari na dimashik yake ce masa inna ummatan taqtulu amidaha fi baiti ma'budiha fi yawmi idiha la haqiqun ala Allah an yubidaha ci irin wannan al'umma wacce za ta kashe shugabanta ɗaya daga cikin jagororinta a cikin kuma ɗaki na ubangijinta a ranar idinta domin juma'a ranar idi ne na musulmi ya ce to irin wannan al'umma lalle ya cancanta ga Allah ya gama da ita wannan kalma ce wacce take ɗauke da hasken gaskiya kamar yadda mu'az ibn jabal ya ce gaskiya tattare take da haske da ka ji ta za ta ratsa zuciyarka in kai mumini ne inna ummatan qatalat amidaha fi baiti ma'budiha fi yawmi 'idiha la haqiqun 'ala Allah an yubidaha dan badiniya waɗanda suke bin aƙidar shi'anci su suka yi wannan danyen aiki su suka kashe wannan jagora a ɗakin Allah yana ibada a ranar juma'a wanda ya fito daga gidansa daga iyalinsa da jama'arsa da dukiyarsa da mulkinsa li'ila'i kalimatillah suka zo suka kashe shi kuma ba shi kadai ba sun yi ta kasa kashen gilla irin wannan su suka kashe dan gidan imamul haramai su suka kashe khalifa al-mustarshid billah su suka kashe wani waziri na sarkin wannan daula ta salajika wazirin sultani saljuki su suka kashe shi kuma suna sanye da tufa da riga da rawani na musulunci to babu shakka duk wanda ya kwankwasa kofar tarihi zai ga tarihi cike yake da wannan wani irin bala'i ne ibnu taymiya bai gani ba a ƙasarsa a tsakankanin 'yan uwansa ɗauri nawa aka yi masa a ƙarshe ya mutu a cikin kurkuku wannan ya dakushe iliminsa wannan ya kawo ƙarshen iliminsa ko kusa wato yadda zakaran ibn taimiyya ya cara bayansa bai yi cara lokacin yana da bayansa a jana'izarsa an ga aya kamar yadda imamu ahmad ibn hanbal yake gaya wa abokan husumarsa idan suka taso shi a gaba ya ce nawa wa bainakum yawmul jana'iz abinda zai tantance tsakanin mu ku bari ranar da mu ya mutu a ga yaya jana'izarsa za ta kasance sai gashi a tarihi ba a samu jana'izar da ta samu cika ba irin ta imamu ahmad haka nan lokacin da ibnu taimiyya ya mutu mutanen da ake kaddarawa sun halarci jana'izarsa wato ba mutane ba ne kaɗan wato ana ƙaddara mutane da dubu ɗari shida waɗanda suka halarci jana'iza dukkan kasuwanni gaba ɗaya na dimash a ranar da ya rasu sai da aka kulle su babu kasuwa ɗaya da ta motsi mata daga gidaddajinsu daga saman bene saman rufi suna tsaye suna so su ga gawa ibnu taymiya ta wuce mutumin da ya rayu yan bidaa suka sako shi gaba ana ganin sa ba kowa ba a kai shi gaban mai mulki a kai shi gaban sarki a kai shi gaban waziri a kai shi gaban hakimi a kai shi gaban alkali a taka shi a zaƙe shi a ɗauke shi daga ƙasarsa a kai shi wata ƙasa a jefa shi gidan kaso haka ya yi ta ainihin dambarwa ƙarshe lokacin da ya rasu Allah ya nuna wa 'yan bid'ar cewa zukatan al'umma ta musulmi ba tare da su take ba tana tare da wannan bawan Allah wannan ita ce gaskata maganar farko ta Imam Ahmad bainana wa bainahum yawmul janaiz to ka duk wanda ya halarci jana'izar dan uwa shi Ja'far Mahmud Adam ya ga irin wannan ayar Allah ya nuna wa duniya da su abokan gaba ɗin cewa in sun kashe gangar jikinsa ba su kashe ruhinsa da yake yawo tsakankanin al'umma ina jin kowane ɗaya daga cikin wanda ya ƙaru da da'awar don uwa Sheikh Ja'far Mahmud Adam ya haskaku da hasken da ya baza na ilimi ya ƙara jin ƙarfin gwiwa bayan tafiyarsa sama da yadda yake ji kafin tafiyarsa wannan shine abin da nake tsammani ga kowa duk inda aka san ana karatun sunna bayan tafiyarsa mutane suka dinga tururuwa mutanen da baka taba tsammanin za su matso kusa da ku ba جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا saboda haka alhininmu da shi da baƙin cikinmu na kasancewar baya tare da ilimin da yake bazawa al'umma a yanzu ya tsaya a iya inda ya tsaya duk da dai zai ci gaba da rayuwa kusan wata rayuwa ce sabuwa Allah ya dasa masa domin duk ilimin da muke karantarwa dinnan yakan zama kalmomi ne da suke yawo a cikin kunnuwan masu sauraron su amma duk lokacin da muka shayar da su jinannakinmu to sai su zama wani abu mai ruhi kuma da zai keta zuciya kamar yadda sayyid qutb Allah ya ji kansa yake faɗa a cikin littafinsa a farahun ruh yake cewa ‘yar uwarsa ki sani duk abin nan da muke faɗa na gaskiya da fafutukar da muke yi da faɗi tashin da muke ta yi zai tsaya a yadda yake ba zai haɓaka ba tamkar bishiyar da zaka dasa ce ba za ta haɓaka ba sai ka shayar da ita ruwa to haka nan waɗannan kalmomi da muke ambato ba za su haɓaka ba sai mun shayar da su jira da to Allah ne maɗaukakin sarki ya so ya sanya wa karantarwarsa wata rayuwa sabuwa shi ya sa ya karɓi ransa ta wannan hanyar mu za mu yi wa kanmu kuka da bakin ciki da alhinin rashinsa amma shi murna za mu yi masa cikinmu ba wanda yake da ne zai samu kyakkyawan ƙarshe irin wanda. sai dai mu ta fata allah maɗaukakin sarki ya cika mana da kyakkyawar cikawa amma shi allah ya nuna wa al'umma ya nuna wa duniya irin yadda yake son shi ya zaɓe shi ashe kaga mu ne za mu yi wa kanmu kuka shi sai dai mu masa murna muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa ya gafarta masa ya karɓi shahadarsa ya alkinta bayansa ya gyara zurriyarsa ya kula da su ya alkinta iliminsa ko kuma da muka yi saura bayansa Allah maɗaukakin sarki ya cika mana da kyakkyawar cikawa a yau insha Allah za mu ci gaba daga inda dan uwa ya tsaya karshen suratu tauba muna fatan ta zama alfano ci gare shi ta Allah ya karbi tubansa za mu fara daga suratu yunus insha Allah da fatan duk abin da za mu karanta na daidai na gaskiya jama'a su ji su yi aiki da shi ko su ƙudurce a zukatansu allah maɗaukakin sarki zai ba shi ladan wannan Allah madaukakin sarki ya ba mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا مقام صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين بسم الله الرحمن الرحيم سورة يونس haka ake kiranta da wannan suna suratu yunus kamar yadda yake rubuta a cikin mushafi da sauran littattafan tafsiri an ambace ta da surat yunus saboda abin da ya zo cikinta na ambatan annabi yunus alaihi salam aya da ta zo falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum azab al-khizyi fil hayati ad-dunya wa matta'nahum ila wannan ambato na annabi yunus da ya zo a cikin wannan aya shine dalilin da ya sa aka kirawo ta da surat yunus idan ko kula babu kuma inda an ambatan annabi yunus ya zo a cikin surar in ba a wannan ayar ba duk da haka sai surar ta ɗauki sunansa saboda a ciki allah maɗaukakin sarki ya faɗi wani abu da mutanen annabi yunus suka keɓanta da shi daga cikin ko daga sauran al'ummomi na annabawan da suka gabata shine kasancewar ita ce kadai alƙaryar da ta ƙaryata manzanta ta yi fada da shi azaba ta zo daga baya suka saduda suka risina suka miƙa wuya ga Allah Allah maɗaukakin sarki ya yi musu azabar su kadai ne suka samu wannan tagomashi to wannan yasa Allah maɗaukakin sarki ya ambaci wannan magana a cikin wannan aya sannan kuma aka kira wannan sura da wannan suna amma in ba haka ba idan muka duba suratul safat an ambaci kissar annabi yunus sama da yadda aka ambace ta a cikin wannan sura amma duk da haka ba a bata wannan suna ba wannan sura ce makkiya an saukar da ita lokacin rayuwar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama a makka wannan shine magana ita ce magana ta fiye ta mafi yawa daga cikin malamai duk da cewa an ruwaito wasu maganganu daga wasu daga cikin malamai cewa sura ce madaniya akwai ruwaya da suyudi ya faɗa a cikin littafinsa al-itqan cewa ibnu abbas ya ce sura ce madaniya amma maganar da take mafi inganci daga abdullahi dan abbas wannan sura sura ce <clears throat> makkiya akwai waɗanda suka yi yadda da cewa sura ce makkiya amma suna togaciyar wasu ayoyi daga cikinta cewa waɗannan ayoyin ayoyi ne da suka sauka a madina fa in في شك shakkin نزلنا مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من min لقد جاءك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من minal وسو wasu suna cewa wannan aya da ayar da take bayanta da wacce ma take bayan wannan duk gaba ɗayansu sun sauka ne a madina amma a bisa magana da take mafi inganci ta malamai shine a surar gaba ɗayanta daga farko har ƙarshe sura ce da aka saukar da ita a makka sannan <clears throat> tana da ayoyi 109 a bisa lissafin mafi yawa daga cikin malaman lissafin ayoyin alkur'ani duk da cewa wasu suna cewa tana da ayoyi 110 wannan shine lissafin mutanen sham amma lissafin yawaicin malamai suna cewa ayoyinta 109 kamar yadda yake cikin mushafi kamar yadda kuke karantawa wannan sura ta zo da manufofi daban-daban don ta tabbatar da su daga cikin irin abin da wannan sura ta zo ta tabbatar ta zo ta tabbatar da gaskiyar saƙon annabcin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama abin da ya zo da shi ko yake ɗauke da shi na alkur'ani na wahayi gaskiya ne duk da cewa an samu waɗanda suke ƙoƙarin su ƙaryata shi ko su kawo shubuha ko su sa shakka a cikin lamarinsa to wannan sura ta zo don ta kawar da wannan shakka ta kawar da wannan mamaki da suke yi na cewa Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba shi manzanci hakanan wannan sura yana daga cikin irin manufofinta ta zo ta tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda ya cancanta a bauta masa domin shi ne ya halicci sama da ƙasa shi ya halicci duk abin da ido yake gani Shi ne yake gudanar da rayuwa gaba daya wanda yake irin wannan aiki shi kadai ne wanda ya cancanci abauta masa babu wani wanda yake irin wannan aiki a cikin halittu saboda haka babu wani wanda ya cancanci abauta masa sai shi kadai surar ta yi kokari a tabbatar da wannan sannan kuma a cikin wannan sura akwai bayani na irin dalilai manya-manya waɗanda suke nuna ƙudurar ubangiji da allah maɗaukakin sarki ya ajiye a cikin halittarsa sannan da hikima ta ubangiji wajen a sakan kawa mutumin da ya yi aikin kwarai ko kuma a sakan kawa wanda ya kyauta yadda ya muna aiki kamar yadda surar ta yi bayani kan waɗanda suke inkarin tashin alkiyama suke kaucewa ayoyin Allah suke karyata su hakanan kuma surar ta tunatar da mu abubuwan da suka faru na azaba da narko ga al'ummomin da suka gabace mu yayin da suka yi shirka da Allah yayin da suka karyata manzannin da Allah ya saukar kamar yadda har ila yau surar ta yi tsokaci akan irin yadda yanayin duniya da misalin duniya ga mutumin da yake mai imani cewa duniya ba komai bace duk abin da ta kunsa na kawa ba komai bane Allah madaukakin sarki ya yi wannan tsokaci a cikin wannan sura saboda haka surar tana kunshe da bayani akan manufofi daban-daban idan muka ga irin zubinta da irin yadda abubuwan saƙonnin da surar take kunshe da shi za mu ga irin saƙonni ne da kowace sura da Allah maɗaukakin sarki ya saukar a makka take kunshe da irin wannan sakonnin sakonnin da suka shafi tauhidi suka shafi tabbatar da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallama suka shafi tabbatar da ranar alkiyama da kuma sakamako na mutanen da suka zama sun kyautata a nan duniya da sakamako na mutanen wanda da suka yi ba daidai ba surar ta buɗe bayan bismillah da kalmomin alif lam ra kamar yadda wasu surorin da suka gabace ta suka bude da irin waɗannan haruffa waɗanda ake kiran su alhuruful muqatta'a waɗannan haruffa malamai sun yi ta bayanai iri-iri akan ma'anoninsu ko akan manufofinsu me ake nufi da waɗannan haruffa wasu su ce waɗannan haruffa babu wanda ya san abin da Allah maɗaukakin sarki yake nufi da su sai shi wani sirri ne da ya bauro kansa sani alif lam mim da kake karantawa ko alif lam ra ko alif lam mim sad da sauran irin waɗannan haruffa da suke zuwa farkon surori wani sirri ne na ubangiji don haka wasu malamai suke sanya su cikin kaso na almutashabihu fil qur'an cewa yana daga cikin abubuwa masu rikici wajen fahimta a alqur'ani a dalilin haka ne ya sa wasu malamai ba sa tsayawa su yi bayanin manufar waɗannan surori wasu kuma sukan ce waɗannan surori a waɗannan haruffa Allah maɗaukakin sarki ya sanya su a farkon kowace sura don su zama tamkar suna ga wannan sura wato asma'u suwar ne ce suratu hamid suratu alif lam suratu alif lam da sauransu kamar sunaye ne aka ba wa suwar wasu kuma su ce a fawatihu suwar ne wato Allah yana sanya su ne a farkon kowace sura don su zama kamar mabudi to abinda yake akwai ko maganar da take tafirin jaye cikin maganganun malamai shine cewa waɗannan haruffa haruffa ne da Allah maɗaukakin sarki ya sanya su a farkon irin waɗannan surori don su yi tsokaci ga arna kafirai waɗanda suke ƙaryata alkur'ani cewa alkur'ani ƙarya ne annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya ƙirƙire shi shi ya rubuta shi ko shifta ake masa yana rubutawa Allah ya sanya waɗannan haruffa a farkon waɗannan surori don ya gaya wa larabawa waɗanda suke ja da annabi sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa ko waɗanda za su zo bayan zamaninsa su ja da shi akan gaskiyar alkur'ani cewa shi alkur'anin nan Allah ya haɗa shi ne ko dukkaninsa maganganu ne waɗanda suka haɗu ta hanyar amfani da waɗannan haruffan da kuke magana da su alif lam ra mim sad ain sin qaf da sauransu da sauransu ana gaya musu haruffan da alkur'ani ya haɗu da su ake karanta alkur'ani da su ake jin lafazin sautin alkur'ani yana fita su ne waɗannan haruffa kuma kuma ku na yau da gobe da su waɗannan haruffan kuke yi to har idan kuna ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne ya ƙirƙiri alkur'ani shi ya rubuta shi shi ya kage shi ba wahayi ne daga Allah to ku kawo kamar sa tunda dai haruffan da ya haɗu suka ba da waɗannan kalmomi na Alƙur'ani? su ne haruffan da kuma kuke magana da su to ku kawo kama Alƙur'ani in za ku iya to wasu malamai sun ce wannan shi ne sirrin shi ya sa sautari idan aka zo aka faɗi waɗannan haruffan to abinda zai zo ambatan Alƙur'ani ne zai biyo bayansu ibnu kathir allah ya ƙara masa rahama a tafsirinsa yake cewa idan aka tara waɗannan haruffa da aka buɗe surori da su gaba ɗaya za a gan su haruffa ne goma sha idan ka cire waɗanda suka maimaitu in ka ware sauran za ka ga haruffa goma sha hudu ne wanda su ne rabin haruffa na hija'iyya haruffan da mutane da larabawa suke maganganunsu na yau da gobe da su sannan ya ce idan ka lura kuma da waɗanda aka faɗa su ne haruffan da suka fi kowaɗanne haruffa ɗaukaka a gurin balarabi yana ji da su sai Allah ya zaɓi waɗannan haruffa goma sha hudu cikin sauran haruffa ɗin sannan za ka ga suna wakiltar gaba ɗayan haruffa akwai haruffan da suke fitowa daga ainihin ƙirji akwai wanda suke fitowa daga makoshi akwai waɗanda suke fitowa akan harshe akwai wanda suke fitowa tsakanin laɓa biyu to za ga haruffa gaba ɗaya nan ne mafitarsu to za ka samu waɗannan haruffa goma sha hudu suna wakiltar sauran gaba ɗaya sannan a cikinsu akwai harafin da yake da ƙarfi wajen faɗarsa akwai harafin da yake da sassauci wajen faɗarsa don haka duk wani nau'i na harafi da ake magana da shi waɗannan haruffa sun wakilce shi to za ga malamai sun haɗa waɗannan haruffa gaba ɗaya cikin wata ibara nassun hakimun qati'un lahu sir in ka karanta wannan ibarar nassun hakimun qati'un lahu sirrun to ka faɗi haruffan gaba ɗaya da suka zo a farkon waɗannan surori nunun sadun ha'un kafun ya'un mimun qafun alifun ta'un ainun lamun ha'un sinun ra'un waɗannan su ne haruffa goma sha hudu waɗanda suka zo a farkon waɗannan suroni to wannan ita ce magana mafi rinjaye da malamai suka fi rinjayar da ita wajen bayanin waɗannan haruffa ɗin ita ce hikima da allah maɗaukakin sarki ya zuba a cikin ambaton waɗannan harufa ɗin a farkon kowace sura wannan ita ce maganar da aka hikaito daga alfarra hamshakin malamin luga din nan ita ce aka hikaito daga kuturo shi ma babban malami ne a harshen larabci ita ce maganar da <coughs> aka hikaito ta daga ibnu taimiyya allah ya ƙara masa rahama mizzi shi ne ra'ayinsa ɗaya daga cikin malaman shi kansa ibnu kafir kenan don haka ita ce magana mafi rinjaye mafi karfi a cikin maganganun malamai na cewa waɗannan haruffa Allah ya kawo su ne don ƙalubale ga waɗanda suke cewa alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkire shi ba wahayi ne daga ubangiji ba ko a ba annabi sallallahu alaihi wasallama annabci alhalin shi mutum ne ɗaya ne daga cikinsu suna mamaki don me Allah ba zai aiko da mala'ika ba ko kuma ma in mutumin zai aiko a aiko shi tare da wani mala'ika su zo su su biyu yana wa'azi mala'ikan yana gaskiya ne kuma su gan shi a surarsa ta mala'ika ga mutum kusa ga mala'ika tsaye yana wa'azi mala'ikan yana gaskiya ne kamar yadda muke zaune dinnan da malam sa'idu ina wa'azi malam sa'idu yana gaskiya ne a ce shine mala'ikan ba na jin tafsirin zai yi <laughs> saboda haka sai suke mamaki yaya haka zata faru wannan ya hana su su yi imani kamar yadda Allah ce wa ma mana an nasu an yu'minu iz humul huda illa an qalu ab'atha Allahu basharan rasula qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alayhim minas sama'i malakan rasul Allah ya ce ba wani abu ya hana mutane su yi imani da wannan alkur'anin ba face abin da suke cewa a ba'atha malaka a bashar rasula yanzu ashe mutum ne mutum irin mu shi Allah zai zaba ya aiko shi manzo ya ya bashi manzanci ya bashi saƙo to shine Allah ya ba su ansa yace qul ka gaya musu law kana fil ardi mala'ikatu da a ce a doran ƙasa mala'iku Allah ya zuba ba mutane ba yamshuna mutma'innina suna tafiya a nitse yadda kuke tafiyar nan lanazzalna alaihim minas sama'i malakan malakan rasula to da sai a aiko musu mala'iku irin jinsin su wannan shi zai fi dacewa da su to amma ku mutane ne yaya za a aiko muku mala'ika wannan ita ce shubhar da ta hana al'ummomi da dama karɓar gaskiya tun lokacin annabi nuhu annabi salih annabi hudu duk sun ta irin waɗannan maganganu cewa yaya Allah zai saɓi mutum mutum jini da tsoka da ƙashi a ce shi za a bawa manzanci irinsu wanda bai sha bamban da su ba فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين متانا النبي نوح أبن سكا جاء مسكينا سكا تشيد شي ai wannan ba wani bane face mutum ne ɗaya kamar ku kawai yana so ya nuna muku ya ku yana so ya dinga nuna muku girman kai ya dinga nuna muku kafafa in huwa illa basharu bisu yuridu an yatafaddala alai so yake nuna yafi walau sha Allahu la anzala malaika da Allah ya ga dama zai aiko dan sako sai ya sai ya jihu da mala'iku mala'ika tsakanin ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalin duk kakanninmu da suka wuce a baya mu ba saba jin sun ce mana wai mutum ya zo yana cewa daga Allah yake dan sako ne daga Allah karshe suka ce in huwa illa rajulun bihi jinna yale wannan mutum ne da aljanu suka sa masa hannu a cikin lamarinsa wato tababbe ne fatarabbasu bihi ku yale shi hatta hin zai zo ya gama har ma gaga sai ya mutu haka maganar da suke yi na cewa yaya za a bar manya-manyan mutane a gari shugabanni ga makka cike take da shugabanni manya-manya ga ɗa'ifa cike take da shugabanni manya-manya amma a kyale su a ɗauko wani wanda baya daga cikinsu a bashi manzanci laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim ce bai hana a saukar da alqur'anin nan a ɗaya daga cikin mutane manya-manyan mutanen da suke cikin waɗannan garuruwa biyu makka da ɗa'ifa Allah ce ahum yaqsimuna rahmat rabbika su suke raba rahamar ubangiji ne hadda za su ce wa na za a ba ban da wani na hannu na bai na humma aisha ta hunfil hayatun mu muka raba rayuwar muka ba su wannan muka ba shi arziki wannan ba mu ba shi ba wannan muka ba shi mulki wannan ba mu ba shi ba wannan muka sa shi talaka wannan muka ba shi karfi wannan muka sa shi rago ba mu muka yi wannan ba to tun da muka yi wannan kuma sai mu ki zaɓar wannan muka so mu ce wannan shine manzo wannan kuma ya bi shi har ku kuna mamaki muna cewa ya za a yi haka ya ba za a yi haka ba ci Allah shi ya halicci sammai gaba ɗayansu shi ya halicci ƙasa fi sittati ayyama cikin kwanaki shida kwanaki shidan nan wasu malamai sun ce kamar irin kwanakinmu wasu kuma sun ce kulla yaumin ka alfi sana wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'ud kowace rana ɗaya kamar kwana kamar duk shekara dubu to Allah maɗaukakin sarki bai kwaranye mana wannan ilimin ba ya ce mana ya halicci sammai da ƙasa cikin kwanaki shida bai gaya mana kwanakin waɗanne iri ba irin namu ko ku irin waɗancan da ya ambata cewa rana ɗaya kamar shekara dubu take bai yi mana wannan bayanin ba don haka sai mu tsaya inda Allah ya tsaye da mu fi sittati ayyamin cikin kwanaki shida cikin kwanaki shida an fara ranar juma'a an kare ranar asabar waɗannan kwanaki shida yininnika shida da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa Allah yana iya halittar sammai da ƙasa da kalmar kun ya kun zai iya innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fa kun duk abin da ya ga dama zai ce da shi kun fa amma sai ya ga dama kuma ya halicci sammai bakwai cikin da ƙasa cikin kwanaki shida shi ya ga dama ya wannan kuna iya kuce don me ya haka me ya sa bai yi su su ma da kumfa ya kun ba ba ku da iko ku yi wannan la salo amma ya fa'al ba hum salo Allah shi yake yin abin da ya ga dama ba wanda sai ya tambaye shi me yasa ya kaza sai dai a tambaye su me yasa suka yi kaza to idan yana ga dama ya halicci sammai da ƙasai cikin kwana shida tare da cewa kuma yana da iko ya yi su a da kunfa ya kun dan mene ne ya ga dama ba zai zaɓi wannan ya bashi annabci bai hana wancan sai ku yi mamaki kuma an gane ko ka duk wannan gudar hujja ce don a rushe wannan mamakin nasu mamakin ake mamaki ya za su irin wannan mamaki shi yasa Allah ya kawo hamza a ci, a kana lin nasi a kana wannan hamza din hamzatul istifham istifhamul inkari ce ya yuta'ajjabu min ta'ajjub min ta'jibi min ta'ajjubi yaya za su yi mamaki ai abu mamakin su ne abin mamaki domin Allah mai irin wannan ikon shi ne kuma za a yi mamakin ya yi kaza bai yi kaza ba Allah maɗaukakin sarki yace mastawa ala al'arsh sannan ya daidaita akan al'arshi wannan sifa ce daga cikin sifofin Allah na zati a sifatul fa'iliya sifatin ubangiji na zatinsa waɗanda irin waɗanda ahlus sunna suke tabbatar da su kamar yadda suka zo a cikin alkur'ani suka zo a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mu a aqidar mu ahlus sunna ba ma ja da wani nassi daga cikin nassosin alkur'ani ko hadisi akan cewa dan menene za a fahimci kaza daga zahirin nassin ba za a fahimci kaza ba ba ma ja da wannan mun yi imani da abin da Allah ya so safta kansa da shi mun yi imani da abin da manzansa manzan tsira ya wasafta shi da shi Allah ya sifantu da siffofi na kamala siffofi masu tsarki na ɗaukaka sifofi wanda suke nuna cikar ikonsa ba ma kwatanta shi da wata halitta daga cikin halittunsa ya sha bamban da dukkan wata halitta da ya taɓa halitta sifofinsa sifofi ne na gagara badau gagara kwatanci wannan shi ne ubangiji don haka istiwa'i ɗaya ne daga cikin sifofin da ubangiji ya wasafta kansa da shi a wurare da dama a cikin alkur'ani guri bakwai Allah ya wasafta kansa da istiwa'i sun mastawa alal arshi sun mastawa alal arshi guri bakwai Allah ya wasafta kanshi da wannan babu ɗaya daga cikinsu da muke yi wa tawili muna cewa Allah ya daidaita akan al'arshi daidaito irin wanda ya dace da jalalarsa da isassa da kasaitarsa ba ma cewa tamkar daidaito irin na wani ko irin na wanci ba ma kwatanta daidaiton ubangiji da uluwul lahi subhanahu wa ta'ala abu ne da yake ya tabbata a cikin alqur'ani da nassuka da yawa ka tabbatar da uluwul lahi a cikin alqur'ani gurare da dama banda ayoyin istiwa'i ayoyi da yawa a amintun man fis sama'i a amintun man fis sama'i wai man fis sama'i shine Allah Ibn abbas yake cewa a amintun man fis sama'i an yaksifa bikum al-ard fa idha hiya tamur yace ai a amintum azaba man fis sama'i in a asaitumu kun amince azabar wanda yake cikin sama in kun saba masa kaga man fis sama'i din nan Allah yake nufi haka ibnu abbas ya fassara a amintum azaba man fis sama'i in a asaitumuhu wane ne zai yi azaba in an saba masa ba Allah ba wannan ne. ترجمان القرآن da annabi ya yi wa addu’a Allah ya koyar da shi tawilin alƙur'ani fassarar alƙur'ani Allahu mafattihu fi din wa alimhu ta'wil alkitab ko wa alimhu alkitab Allah ka bashi fahimtar addini ka bashi fahimtar sanin alƙur'ani to haka ya fahimci ayar ilaihi yas'adu alkalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u duk ayyukan da muke yi zuwa ga Allah yake hawa hawa zuwa ƙasa an taɓa cewa hawa kuma ƙasa mutum ya gangara ƙasa ce ya hau ƙasa ba cewa ya hau ƙasa shi yasa Allah ya sifanta kan Sada da zil ma'arij min Allah zil ma'arij ta'rujul mala'ikatu war ruhu ilayhi mala'iku suna hawa zuwa gare shi hadisin da ya zo yana bayanin ayyukan bayan Allah da muke yi mala'iku suna ya ta'aqabuna alaikum mala'ikatul laili wal waɗannan mala'iku waɗanda suke canjin aiki na rana su zo na dare su zo na rana su tafi kowanne ya zo zai tafi da ayyukan bayi ne zuwa sama shine ilaihi yas'adul kalimut tayyib din da Allah ya faɗa wal amalu salihu yarfa'uhu magana addu'a mai kyau in kai to zuwa ga Allah take kuma aikin ka na kwarai shi zai dauki addu'ar ne sama da ita yace sabbih isma rabbikal a'la uluwul dhat uluwul mulk uluwul shan dukkan wata daukaka daukaka ta zati daukaka ta mulki daukaka ta sifa daukaka ta sha'ani wa huwa al-aliyyul azim al-aliyyu shine madaukaki wa huwa al-qahiru fawqa ibadi ayoyi da waɗanda suke tabbatar da uluwullahi sahabbai basu su taɓa samun ɗarɗar ba cikin waɗannan ayoyi ba taɓa samun rikici ba a kansu suna sallama wa alƙur'ani kamar yadda haka Allah ya ce shi ya san kansu da kanshi a antum a'lamu amillah ba shi ya kansa da waɗannan ba sai a zo a sifa Allah ya sifanta kan shi da wani abu sai ka ce ba haka ake yake nufi ba kaza yake nufi to ya faɗi kaza din bana Allah ya saukar da alkur'ani ne don mu ɓace ba don mu shirya ba to idan har akwai rikici a cikin bayanan da zai yi ba sai a sake bayani ba sahabbai sun yi wa annabi tambayoyi iri iri iri iri yas'alunaka anil khamr wal maisir yas'alunaka anil ahilla yas'alunaka anil mahid yas'alunaka ma za yunfiqun amma ba a taba jin su sun ce yas'alunaka alal istiwa ko an taba samu babu inda aka ce yas'alunaka anil istiwa ko an <laughs> saboda ba su da rikici akan wannan hal haila sun tambaye shi haila wannan zai da aka tambaye shi ashe al'amari ga galibi irin wannan da ya shafi ubangiji yana da rikitarwa a hankali kuma sahabbai su shiru ba su yi tambaya ba su je suna tambayar haila ka gani saboda haka so ba su da rikici akan wannan تسليم للقرآن واتباع للنصوص وتنزيه Subhanahu wa وتعالى Abinda da alkur'ani ya zo musu sallamawa suke musamman abin da ya shafi gaibiyat abin da ya shafi gaibi abinda ya shafi ubangiji kai din nan ba ka ga zatin ubangiji ba ballantana ka ga yana da kaza baya da kaza har ka tabbatar da wani abu da ka ga dama ka kore wanda ka ga dama baka da wannan to haka nan sunna take cike da bayanai masu yawa akan tabbatar da uluwullah subhanahu wata'ala wato abin mamaki malamai suna karantawa amma kuma ba sa so su karantar da wannan abin da suke karantawa ko ka ga wani lokaci idan an karanta din da ya karanto wani nassin da zai zama kusa akan akidarsa sai ka ga sauri yake sauri sauri yake wuce gurin ka a faɗaka a ce a ah, a ah, abinda malam yake faɗa fa kaza yake so yi ah, sai sauri da gudu gudu sai a wuce gurin ba sharhi ba bayani wani gurin ma a ce ai ba a fassara wannan ba a fassara wani abin a ce ya fi karfin hankalin to a faɗa mana a gani in ya fi karfin <laughs> gani baka faɗa ba ka gana rikice sai ka ce ya fi karfin hankali na faɗi mana sai a tsallake akwai irin wannan muna jin su da dama wasu abubuwan aka zo sai an yaƙi fasarawa sai a ce ai ba a fasara wannan sai a yi kaki sai a wuce to kaga wannan ana kuma karantawa yanzu ka duba hadithul jariya hadithu ainallah a cikin muwadda fa yana cikin muwadda muwadda na imamu malik duk wani malami da ka kwankwasa shi sai ya ce maka shi malikiya ne yana tinkaho da maliku to maliku ya rubuta hadisi yana nan cikin muwadda banda sauran littafan hadisi kamar sahihu muslim akwai hadisin a ciki akwai hadisin a cikin musnad imam ahmad a gurare daban-daban akwai hadisin a cikin as-sunan an-nasa'i as-sughra sunan an-nasa'i as-sughra al-mujtaba akwai shi a cikin as-sunan al-kubra akwai shi a cikin sunan al-baihaqi akwai shi a cikin sahih ibn hibban da sauran littafan aqida da dama sun kawo hadisin hadisin muawiyah ibn al-hakam as-sulami wani ba kauye da ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam kuna karanta hadisin hadisin bulugul maram na ba kauyen da ya zo ya fi tsari a masallaci sahabbai suka yi ca a kansa za su halaka shi ya yi musu fitsari a masallaci manzo Allah ce a kyale shi aka kyale shi manzo Allah ya nuna masa cewa ba a haka masallaci ba a gina shi don a zo a yi bawali a ciki ba kun san masallacin su ba irin namu bane duk kafin duk da duma duk ko ina kaga ai ba duk kauyancin mutum ba zai zo ne ba maka fitsari ba su za su can ba haka bane an rufe shi da wani azara haka can kuma duk tabo in an yi ruwa ma sabai cikin tabo suke sujada haka yana ga kamar ba bambanci da gonarsa saboda haka yana jin fitsari ya ga wasu can a zaune sai ya koma gefe kawai ya tsura fitsarinsa sahabbai suka yi za su dake shi haka annabi ya ce a kyale shi ai ba kauye ne bai san bai san hukuncin Allah ba al-a'rabu ashadd kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzala Allah ala rasulihi ba su sani ba to aka je ana sallah ana cikin sallah sai wani ya atishawa shi kuma ya ji karantarwa a nauta in an yi atishawa a cewa wanda ya atishawa ya rahmukallah shi bai san ba a faɗar wannan a sallah ba kawai da ya ji wani ya shawa can gefensa sai ce Kalla yana so ya dabbaka sunna sahabbai sai suka ƙuro shi haka suna hararen shi da ido sai ce ya kuke ta hararata sai ce gaba daga ya kuke hararata ya kuke hararata haka sai suka dinga doka abin nan ɗinsu aka gama sallah da ba wannan ba to da ya koma gefe guda yana addu'a sai ki cewa Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada ya Allah in ka tashi jin kai ne da Muhammadu kawai zaka ji kai banda mu kada ka ji kan kowa kaga wani ta kwakyariyar wai shi yana ga waɗancan ba su tausaya masa ba annabi ne kawai ya tausaya masa da yana cewa wallahi shi tun da yake bai taba ganin wanda ya iya koyarwa ba irin annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma ka hara wala na ni wala zajara bai kyare ni ba bai tsawace ni ba bai gaya min baka ba don haka da ya tashi addu'a sa sai ce in ban da su biyu kada a jikan kowa <laughs> Allah ya sake kiransa aiki ya same shi <laughs> aka sake kiran shi annabi ya ce hajjarta wasi'a abu mai yalwa irin wannan rahmar ubangiji ka takura ta guri daya haka ka takura mai yalwa wa rahmati wasi'at kulli shay haka Allah ce rahmar ubangiji ta yalwaci komai kuma ka aje ta akan bugu biyu to shi ne yake cewa ya rasulallah wata rana ina da kuyanga wacce take fita kiwo da dabbobi na a can ƙauye sauraka sai ta yi sakaci dabbobin na har har kirkici ya zo cinye ɗaya tana zuwa sai na kice ta da wani da uban mabi